This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da sahabu Imam Aliyu. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji irin kashedin da Majalisar Sarakunan Birnin Eko ta yi wa sarakuna domin su kare mutuncinsu. Akwai kallabi da kuma sharhin jaridun Hausa da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. shugaban amurka barack obama ya ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu cewa zai sake yin nazarin wani bangare na dangantakar amurka da isra'ila ba furcin da shugaban na isra'ila ya yi na watsi da shirin kirkiro da kasar falastinu a zaman hanyar warware rikici tsakanin falastinawa da bani yahudu a jiya alhamis da mr obama ya ga mr netanyahu haka ta wayar tarho lokacin da ya kira domin ya tashi murnar nasarar da ya samu a zaben kasar da aka yi cikin wannan mako kamar yadda wani jami'in fadar white house wadda bai so a bayyana sunansa bai faɗa gabanin zaben na isra'ila firaministan ya gaya kafofin yada labaran kasar cewa har abada ba zai taba goyon bayan kirkiro da kasar falastino a zaman hanyar warware rikici da ake tsakanin kasar da kuma falastinawan ba amma akwai alamun jiya alhamis cewa mr netanyahu ya fara nesanta kansa daga furcin da inda ya ga kafofin yada labaran amurka masu yawa cewa ba shi da yayayya na kafa kasar falasɗinu wacce ta kwance damara ya kara da cewa sai dai yanzu hakan ba zai iya yiwuwa ba Ƙungiyar nan ta masu tsatsauran ra'ayin addini Islamic State jiya Alhamis ta ce ita ke da alhakin mummunar harin da aka kai a wani ɗakin adana kayayyakin tarihi a ƙasar Tunisia wanda ya yi sanadiyar kashe mutane 23 galibin su 'yan yawon buɗe ido ne daga wasu ƙasashen. A cikin sanarwar da ƙungiyar ta gabatar ta bayyana harin da cewa mai albarka ne akan wani sansanin da ta kira na kafirai da ɓanna a ƙasar Tunisia. An sa wannan saƙon ne a wani dandalin yanar gizo inda ƙungiyar ke bayyana saƙonninta kuma wata ƙungiyar lura da harkokin tsaro a nan Amurka da ake cewa SITE a takaice ta ce da alamu saƙon yana da sahihanci. Tun da farko jiya Alhamis hukumomin ƙasar Tunisia sun ce sun kama mutane tara dangane da harin da aka kai wurin adana kayayyakin tarihin. sai dai ba su bayyana ba su bada bayani akan mutanen da suka kama ba. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Wani sabon bincike da aka fitar kan cinikin makamai a duniya ya nuna cewa kasar China ko Sin wacce tattalin arzikinta shine na biyu a girma a duniya tana neman ta zarce ko mata zarce Jamus a zama ta uku a duniya wajen sayar da makamai. wani rahoto daga cibiyar karfafa zaman lafiya da ke birnin stockholm na kasar sweden ya nuna kashi saba'in na makamai da sun ta sayar kasashen pakistan ne da bangladesh da myanmar suka saye su hakanan kuma rahoton ya ce beijing ta sai da kasashen afirka goma sha takwas makamai alkaluman sun nuna cewa cinikin da sun ta yi ya karu da kamar kashi 143 tsakanin shekara ta 2005 zuwa 2014 baki ɗaya dai rahoton ya nuna cewa cinikin makamai a faɗin duniya ya ƙaru da kashi goma sha shida cikin shekaru biyar da suka wuce rahoton ya kuma nuna cewa amurka ce take kan gaba wajen sayar da makamai inda ta samu ƙarin kashi 23 cikin 100 na cinikin makamai cikin shekaru goma da suka wuce makaman da amurka ta sayar kashi 31 na cikin 100 na makamai da aka sayar tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2014 sannan rasha tana biye da ita da kashi 27 binciken ya nuna manyan kasashe da suka sayi makamai tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2014 su ne kasashen indiya da kasar saudi arabia da china da haɗaɗɗiyar daular laraba da kuma pakistan shugabannin kungiyar tarayyar turai waɗanda suke yin wani taro a birnin brussels ƙasar belgium sun ce ba za su janye takunkumin kare tattalin arzikin da suka azawa rasha ba sai an ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wacce za shi ɗin ta amince da ita a ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen rikicin da ake yi a gabashin ƙasar ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita Shugaban kungiyar Donald Tusk ne ya ba da sanarwar ɗaukan wannan mataki a daren jiya Alhamis. Ya ce sanarwar ta nuna matsayin kungiyar mai wakilai 28 na ci gaba da matsawa a rashin lambar ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa 'yan awaren Ukraine. a ta da ƙaya bayan da suke da ya laƙumi rayukan mutane fiye da dubu shida cikin watanni goma sha ɗaya da suka shige. Rasha dai tana ci gaba da ƙaryata cewa tana baiwa 'yan tawayen taimako kai tsaye a yankin da ke kan iyakar kasashen biyu na masu magana da harshen rasha a watan yuli kungiyar tarayyar turai ta fara azawa a rasha takunkumin bayan masu bincike suka danganta makamai masu linzami da aka yi amfani da su wajen harbo jirgin saman fasinjan kasar malaysia a yankin ukraine a cewa a kasar rasha aka kera su fadar kremlin ta shugaban rasha ta musanta cewa tana da hannu a harbo jirgin da ke dauke da fasinjoji mai tan da 98 labaran duniya kenan kuka gama je wakilin sashen hausa a birnin eko babangida jibran ya aiko da rahoton cewa Majalisar Sarakunan Birnin Lagos ta gargaɗi sarakunan al'ummar Arewa mazauna yankin da su guji cusa kansu cikin harkokin siyasa da kuma karɓar kuɗaɗe daga hannun 'yan siyasa domin su tsira da mutuncinsu. Wannan gargaɗi dai ya fito ne daga bakin sarkin Hausawan Lagos Alhaji Aminu Dogara. bayan rahotannin da suka samu na nuna cewar wasu sarakunan na karban kudade daga hannun 'yan siyasa da alkawarin yi masu kamfen a zaben da za a gudanar a ranakun 28 na wannan wata da kuma 11 ga watan gobe to ko mai martaba sarki yana da shaidar da ke tabbatar da wannan zargi kuma duk magana da kuka ji mun faɗa muna da evidence da za mu iya cewa ga abin da aka yi ana karban ne ana zuwa ana karɓa kuma mu abin da ya sa muka fito muka yi magana yanzu shine dan Allah dan annaba mu ce kada mutum ya bi wani ko ya zabi wani ba amma kada mutum ya tashi ya ce wai shi sarkin wani wuri ne a nan kudu Alhaji Muhammadu na Gogo Sokoto shine sarkin Hausawan Alaban Rago kuma a bangaren sa yana ganin zubar da mutunci ne sarakunan da ke zama iyayen kowa su bayyana goyon bayan su ga wani dan siyasa. ko bai kamata a ce basara wanda yake shi zai taimaka ma talaka amma a je wurin bikin talaka tare da shi ba abu ne wanda yake da inganci ko ko ba abu da mai tasiri ba to kowane mataki majalisar sarki za ta dauka akan irin waɗannan sarakuna da suka saka kansu cikin harkokin siyasa ga dai sarki aminu dogara za mu tura musu wani za mu kai kukanmu wurin mai lega za mu kai kukanmu daga wurin ba inda ba za mu kai kukan ba don babu wani da zai kira kanshi sarki da ya kamata a ce ya sa wannan rigar da alkebba da rawani kaje kana ma mutanen ka mutunci saboda me yanzu da 'yan siyasa da na kusa da su sun fantsama neman goyon bayan sarakunan gargajiya domin samun kur'u lamarin da kuma ke jefa sarakuna cikin halin tsaka mai wuya tsakanin masu iko da kuma 'yan adawa babangida jibrin daga lagos a nigeria kaɗan Maryam za ta gabatar da shirin kallabi, to amma a halin yanzu a ci gaba da shakatawa da wannan waƙa. To kada a mance da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da kallabi. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara hira da Malama Fatima Madaki. A shirin namu na yau, Malama Fatima ta ci gaba da yi mana bayani akan irin koyaswar da ta samu a bitar da ta zo nan Amurka ta zama shugabannin Afirka na gari, musamman ma ta yadda za ta tafiyar da harkokin ƙungiyarta. Ga dai yadda hiranmu ta kasance da Malama Fatima a yau. eh karuwan da na samu shine kan na tafi dai kawai ni na san abin da nake son na yi a al'ummata shine taimaka wa 'yan mata wajen koyon sana'a da kuma yara wajen samun karatu amma ban san yaya ne ake tafiyar da masana'anta ba kamar in kana da organization yaya ne za ka nemi kuɗi don ka yi aikin ka su wane ne kamata ka kawo su su yi aiki tare wani hanyoyi za a bi a yi aikin yadda za a cimma buri da nasara duk dai kawai ni ina abina ne kawai ba na duba wa'annan ah, abubuwan da suka kamata amma yanzu gaskiya komai ya canja. kamar wani irin abubuwa ne suka kawo wannan canjin? A koyarwan da muka yi a wurin eh. muna zuwa aji suna nuna mana kungiyoyi na Amurka wanda suka ci nasara kuma sama da shekara hamsin har yau suna tsaye suna aiki. Da kuma mutanen da muka yi mu'amala da su aka yi hira da su suna ba mu experiences su a kalubalen da su suka fuskanta. saboda mu ma mu kiyaye su da kuma koyon yadda za ka nemi information wanda uh, yake da muhimmanci ka yi amfani da shi don so da yawa in ka zauna kai kana ganin kamar inda kake ne kawai za ka yi abu sai ka ga cewa abun baya tafiya amma in ka duba wasu wuraren ka ga ya suke yin nasu sai ka koya kai ma ka zo ka yi a gida to yanzu kama a arewacin najeriya wane irin matsaloli ne matasa suke fuskanta wanda kike gani ya kamata a ce a janyo hankalinsu ko a faɗakar da su? Matsala na farko wanda na nake gani, ibin ba na aiki a kai shine matsalan shaye-shaye gaskiya. Matasa na da wannan matsalan sosai kuma ina ganin ya kamata a jawo hankalinsu su gane illolin abubuwan nan. da kuma su gane cewa rayuwa ba yanda aka ɗauke shi ba ne yanda hausa suka ce yanda ka gyara gado haka za ka kwanta a kai ko na faɗa eh, daidai haka ne haka ne so idan suka dubi abubuwan da ya kamata da zai gina su kuma suka fara aiki a kai in allah ya da nan gaba za su ji daɗin shi amma harkokin shaye-shaye gaskiya da zai kai su ko ina ba To yanzu da zaɓe ke gabatowa wace irin rawa ce kika ga ya dace a ce matasa sun taka wato muhimmiyar rawa wadda za ta iya kai ga nasarar gudanar da wannan zaben. Muhimmiyar rawar da matasa ya kamata su taka shi ne na farko su gane menene ke tafiya a siyasa. In suka gane su wane ne 'yan takara yaya ne ake zaɓe menene ya kamata a yi ranar zaɓe. menene hakin masu zaɓe sai su wayar da kan junansu su ilmantar da saransu su gane saboda yawanci gaskiya ba ma tambaya mu gane me ke faruwa sosai akwai matasa da yawa da ba sa tambaya su gane me ke faruwa so idan aka samu wayanda za su rinka tambaya ko su duba su jarida su news gane me ke faruwa a ƙasa kenan ko? Na'am, na'am. So wasu ba su ma san me ake ciki ba kenan. Eto, eh mafi yawa dai. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da karashen wannan hirai. Yanzu a madadin babba bakuwar ta malama Fatima Madaki da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabiu zai gabatar da sharhin jaridan Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara da wani labari da jaridar rariya ta buga shafi na hudu inda labarin ke cewa ƙarin wa'adin karɓar katin zaɓe na tasiri. Labarin ya ci gaba da cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta tabbatar da cewa wa'adin da aka ƙara na karɓar katin zaɓe na tasiri matuƙa ta yadda a halin yanzu kashi 80.61 cikin 100 ne yawan waɗanda suka yi rijista suka karɓi katin zaɓen na dindindin. da yake karin haske game da batun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar da ido ya nuna cewa hukumar anec ta yi wa waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a fiye da mutum miliyan 68 rijista inda akalla fiye da mutum miliyan 55 sun rigaya sun karɓi katunansu a kuma shafi na shida na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa a gano mana 'ya'yanmu kafin a gina makaranta in ji al'ummar chibok labarin ya ci gaba da cewa al'ummar chibok sun ki amincewa da ta yin gwamnatin tarayya na gyara makarantar garin inda aka arce da ɗaliban makarantar har fiye da 200 inda suka ba da sharaɗin ceto waɗannan 'yan matan waɗanda har yanzu ke hannun mayakan boko haram a makon da ya gabata ne tawagar gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin ministan kuɗi dr ngozi kwanje uwela suka ziyarci garin chibok don gina harsashin sake gina makarantar 'yan matan wanda 'yan boko haram suka lalata ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na uku inda labarin ke cewa 'yan sanda sun kwato shanu 200 daga barayi labarin ya ci gaba da cewa rundunar 'yan sandar abuja ta samu nasarar kwato shanu 201 daga hannun wasu da ake zargin barayin shanu ne bayan da ta kai farmaki a maboyarsu da ke dajin kawu a karamar hukumar buhari ta yankin birnin tarayya abuja lamarin wanda ya faru a ranar talatar makon da ta gabata ya biyo bayan kwace shanu ne daga masu kiwonsu a ranar ladin makon jiya a ƙauyen barangwani da ke kusa da buhari kamar yadda ɗaya daga cikin masu shanu ya shaidawa jaridar aminiya har ila yau a shafi na biyar na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa najeriya na fama da mashako in ji sarkin musulmi labarin ya ci gaba da cewa shugaban majalisar sarakunan arewa mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar ya ce najeriya tana fama da mashako kuma babu abin da yake tafiya daidai tare da gargaɗin shugabannin siyasa su dakatar da kamfen ɗin cin zarafi da ɓata suna sarkin musulmi ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi wajen taron majalisar a kaduna a ranar laraban makon da ta gabata inda ya ce wajibi ne sarakuna su faɗa wa shugabannin siyasa gaskiya saboda sun san abin da jama'arsu suke so kasancewa sun fi su kusa da su Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na shida, inda labarin ke cewa mun raba kashi 87 cikin 100 na katin zaɓe a jihar Adamawa in ji hukumar zaɓe. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta ce sama da mutane miliyan 1,637 ne suka karɓi katin kaɗa ƙuri'a na dindindin a jihar Adamawa. sabon shugaban hukumar zaɓe a jihar alhaji abba yusuf ne ya bada wannan adadi a wata zantawa da ya yi da manema labarai a yola cikin makon da ya gabata muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria to kafin ku ji kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai ga wannan saƙo. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned both. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a. In ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya Kofi Annan. To me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Wannan doka ta hana. Dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa. Saboda haka. Mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina. Tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOA. Mai magana Alhaji Garba Ibrahim azari Jabar makahu A ina so zan mai da martani game da kalamai na batancin da matar shugaban kasar Texan Goodluck Jonathan take yi da ita da da ita da shugabansu na 'yan ta'adda Edwin Kilik cewar suna bata mutuncin 'yan arewa suna bata sunayen arewa to ki sani cewar dukkan arewa arewan da ke kallo in banda mun samu gurɓataccen shugabanni wanda ba su da kishin mu wallahi tallahi a duniya ma in za a lissafa wadda suke da arziki sai an fara kafin a sa kudin kudancin sa arewacin najeriya kuma hakika wannan kalaman na ki je ki duba da ke da ubangidan naku edwin ki da ku je ku duba tarihi cewar irin arzikin da mu yan arewa muke da su shugabanni da muka samu irin su saboda a zauna lafiya mu ɗan arewa muna da man fetur muna da kasan noma muna da dabbobi wanda babu abin da babu arewacin najeriya rashin samun shugabanni masu kishin arewa ne yasa arewan ta gurɓace kuma shi kansa saddaunan ku tambaya a tarihi shi ya ba da oki shi ya ba da izini a tona man arewa har kuke cin gajiyar man kudancin najeriya shi ya ba da izini a tona man kudancin najeriya tauna a tarihi don haka wannan cin fuska ne kuma kun tafka babban kuskure kasancewar arewa ta fi karfin a walakanta ta kuma arewa ta fi karfin a cimata mutunci mun gwanda Allah ya ba mun banda mun arewa shugabannin da suka yi mulki arewa yawancin su ba masu kishin arewa ba ne masu kishin aljifin su ne yan jihar Kucha wallahi wallahi da arewa sun ta ci gaba irin dumbin arziki da Allah ya ba mu bangaren noma bangaren dabbobi ga nan ba abin da babu arewacin Najeriya muna addu'a kuma Allah kawo mana shugaban da za su gyara mana arewacin Najeriya nan. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Gosulo Nasiru Gosulo birnin Kebbi. Ana da hakika PDP ce ke sayan kuri'un mutane haddi ma a jiha ta ta Kebbi. Mai magana Nasiru Uban Shara da ke Gosulo birnin Kebbi a jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. suna na alhaji musa american suya ta da najeriya mazaunin awari yana kira ga 'yan najeriya baki daya kuma in ce da 'yan arewacin najeriya wallahi mazauna mai karatun tatsami a game da wannan siyasa ta mutu najeriya kun ga halin da muke ciki a najeriya idan kai ba ka ciki dan uwanka na ciki idan dan uwanka ba kai kana ciki ku diba yadda taɓarɓarewar tsaro ta samu a arewacin najeriya a yau babu abin da muka ke gaba ya kamata mu tsaya ma waka mu kiyaman laifi mu san irin yadda za mu zaɓi saboda musamman yan arewa mazauna arewa waɗanda ba sa fita ba su san halin da ake ciki ma ba sa zuwa ko ina akwai wasu da kakai ne waɗanda su su damu da abin da ke damuwar da yan uwansu musulmai ba ko yan uwansu kirista ba a'a wallahi wannan gwamnati idan mun kai yin ta wuce sai mun tabbatar da sai mun tona sai mun tabbatar da ƙara karatu da kiɗa wallahi saboda wannan gwamnatin ba ta da yanzu ita take iko a ƙasar nan ita ke da kowa da sojoji da 'yan sanda to akwai abu wanda ya canza na game da tsaro ba wutar da ake cewa wai an rage mana kuɗin wuta ko ba mai wutar a kullum generator mutum ke samun a ya tada ya yi ya ya ta yi zama ya iskan fanka wayan ce kuma har mana kudin wuta ina kira gare ku yan najeriya wannan gwamnatin mai da gwamnati ce maciya amma na gwamnati ce gwamnati ce amma musamman wannan fulani shugaban fulani har ta yaya wani ce wai fulanin najeriya suna gaba wurin bayan jirgin don an ba shi kuɗi ƙarya shi kuma ya ci amana yan uwa ne fulani. To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa zai sake yin nazarin wani bangare na dangantakar Amurka da Isra'ila an furcin da shugaban na Isra'ila ya yi na watsi da shirin kirkiro da kasar falasɗinu a zaman hanyar warware rikici tsakanin falasɗinawa da kasar Bani Yahudu. a jiya alhamis ne mr obama ya ga mr netanyahu haka ta wayar tarho lokacin da ya kira domin ya taya shi murna nasarar da ya samu a zaben kasar da aka yi cikin wannan mako kamar yadda wani jami'in fadar white house wadda bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa ƙungiyar nan ta masu tsauran ra'ayin addini da ake kira isis a takaice jiya alhamis ta ce ita ke da alhakin mummunar harin da aka kai a wani ɗakin adana kayayyakin tarihi a ƙasar tunisia wadda ya sanadiyar kashe mutane ashirin 23 galibin su 'yan yawon bude ido daga wasu ƙasashe a cikin sanarwa da kungiyar ta gabatar ta bayyana harin da cewa wani albarka ne kan wani sansani da ta kira na kafirai da barna a ƙasar ta tunisiya an sa wannan sakon ne a wani dandalin yanar gizo inda kungiyar ta ke bayyana sakonninta kuma wata kungiyar lura da harkokin tsaro a nan amurka da ake kira site ta ce da alamun sakon yana da sahihanci. Wani sabon bincike da aka fitar kan cinikin makamai a duniya ya nuna cewa kasar China ko Sin wacce tattalin arzikinta shine na biyu a girma a duniya tana nema ko mata zarce Jamus a zama ta uku a duniya wajen sayar da makamai. Wani rahoto daga cibiyar karfafa zaman lafiya da ke birnin Stockholm na Sweden ya nuna kashi saba'in na makaman da Sin din ta sayar kasashen Pakistan da Bangladesh da Myanmar ne suka saye su. To sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci. sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har da musulunci tushen rayuwa. Yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon Washington DC. Kuma a madadin sauran abokan aiki, ni Jummai Ali nake fatar a wani lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.